you jama'a sanninmu da zuwa kan lafiyar radio ministry saboda mu ji maganan allah jama'a ina kawo muku gaisuwa ni da ke kawo muku gaisuwa ga na bashiru na samu to jama'a kana ji na yau za mu ji maganan allah sannan mu fara ya kamata mu yi addu'a to ko ina kake kana wurin aiki ne kana jida ne wani wurin da yake duka ya kamata mu yi tare to jima kana ji na na ma roko ya jara maka bukata ina ma Allah roko ya sa maka zaman lafiya ya sa maka albarka da kuma an bure maka wani anyan da ya kunne maka duka to si Allah bari abin yake yin duka an ya bari ya zama maka amfani to da maganan da za mu jin yau an ya bari mu yi amfani da shi to in kan muna da wani abu da bai da kyau ne ko mun yi wani zunubi ne muna ma an roƙo ya fai muna shi to shi kuma Allah ya ba mu ilimi da za mu ji maganan shi saboda mu yi amfani da shi muna wannan roko da sunan dan uba amen to jima maganan mu yana kamar mulkin sama da yake wani mai gida da ya fito da safi ya doki aikin ma'aikatan aikin gwanan shi to da ya sa ya gan su da ya yi lada da su da dinari guda sai ya ture su a cikin gwanan shi su zo su yi maka aisi to da ya zuwa wajen kai fitara ya kuma shika garin sai ya gan waransu kuma suna zama banza da bakin kasuwa to sai ya ke musu ku kuma ku tafi gwana na ku yi mini aiki akwai wani aiki da yawan da ke wurin nan da abin da ya gen dama da daidai zan biya ku to ya kuma ya ture su kuma a cikin gwanan nan to da zuwa da rana sai ya kuma fita garin ya kuma gan waransu suna zauna banza ba su aiki to sai ya tambaye su a me kake mu kuka yin ga ba ku yi aiki ne sai ya kuma kai su wurin aikinsu ya sa musu ya ba su aiki suna yi to da zuwa magarabi zini ya kira ma'aikatan shi sai ya biya su da waɗanda suka fara da safi ya biya su dinari guda da kuma waɗanda suka zo da rana ya kuma biya su haka da dukansu ya biya su dinari guda Sinu waɗanda suka fara da safi sun sai a baba mi kake yin haka mun fara da safi waɗanda yanzu suka zo sai ka biya mu duka guda ne sini baban ya ce ma waɗanda suka fara da safi sai sai a da safe na gara muku kuma in kun ku yi mini aiki zan biya ku dinari guda ne to ba haka na ba su ba to waɗanda suka sa ka fara yanzu kuma si kuma haka zan ba su ni kudina ne abinda nake son duka zan yi da kudina to abinda Allah ke gwara muna shi ne mulkin sama kowane lokacin da za ka zo a eh, wurin Allah Allah zai karbe ka Allah zai baka wurin zama Allah zai biya ka abin da yake daidai to kayi mana kayi ma Allah wani eh, kankani ni kowane aka kai ma Allah Allah zai biya ka da kyau to in kana ji na abinda nake maka roko ne ke kuma ka fara ka yi ma wani abu ka bari eh, rayuwanka ya zama ma amfani to in ba ka zo wurin annabi ba kai kuma ka zo annabi har yanzu yana kira mutane su zo gidansi su ba su wurin zama ya baka wani aki ka yi in baka da aki ne eh, da zamanka ya zama maka amfani kuma ya zama ma amfani to Allah ya kawo muni Allah ya kawo mu duniyan ga mu yi misi wani abu ne abin da yasa Allah ya kawo mu shine mu yi misi aiki ya kuma ya yi amfani da mu ya kamata dukkan mu mu zo wurin Allah in kai ba kai kai mutum baka bi Allah kana cikin duniyan ga to rayuwanka ya zama banzan kenan kar ka bar rayuwanka ya zama banza to Allah na joke mutane yana kira mutane kullum yana da mutanen da suke shika gari suna dora maganan Allah suna kira mutane to kai wurin da yake duka kana kusa da wani ceci ne kai kuma ka shika ka yi ka zama da allah sai kuma ka bara kanka ka bari allah yi amfani da kai da zamanka da aikinka da arzikinka da zuciyanka da iliminka da imaninka abinda yake duka kai kuma ka bari allah ka yi amfani da kai hallelujah in ba haka ba zamanka da duniyanka ya zama banzan kenan to akwai wani ba wani abin da yake cikin duniyan ga zai yi maka amfani kaman ka zo wurin allah to in Allah ya kama ka in Allah ya ya ta maka zunubanka Allah zai fara yi maka aiki Allah zai fara neme maka arziki Allah zai bari abin da baka yin duka Allah bari zai zama maka amfani kenan hallelujah dan wannan kana ji na yau daga yau ka tashi kar ka zama ka shiga wani cikin da ya kusa da kai inda ana gwara ana karanta littafi mai kyau ne kai kuma kaye ka zama wurin ka zauna wurin nan ka yi bari allah ya yi amfani da kai hallelujah to abin da ya kamata mu sani kuma ne muka yi ma allah wani abu kankani allah ya biya muku allah ya biya mu abin da yake daidai gasi ya doki su da safe ya doki su da rana da kuma ya doki su da marince amma dukansu ya biya su har yanzu haka allah yake to isi allah mai kyauta ne ko wani abun da ka tambaye shi zai yi maka abinda allah bai so ni wurin da allah bai so ka tafi sai wurin kake Allah bai so ka zama da zunubi wurin da ka zama Allah bai so ka zama da gulma Allah bai so ka yi kariya Allah bai so ka ta yi sata Allah bai so rayuwanka ya zama na setan Allah na so abin da kake da si ke kuma Allah si Allah ka bari Allah yi amfani da abin da kake da shi hallelujah to in kana ji na yau anya ya bure maka bari allah yi maka amfani bari allah yi amfani da karfinka bari allah yi amfani da imaninka bari allah yi amfani da kudinka bari allah yi amfani da mutaninka bari allah yi amfani da komin da kake da shi hallelujah in kana ji na karka jira don ba mu san gobe gobe dai na allah ne ba mu sani gobe abinda gobe ke ba mu sani ba wata jila gobe bai kai mu yawan da allah ya ba mu yawan muka tashi in kana jina to anya ya bure maka kenan kar ka zama tashi ka nemi annabi ka shiga ceci kai kuma ka bari allah yi amfani da kai dan wana na maka roko lokacin kenan lokacin da ya kamata kai kuma ka bar Allah yi wani abu da kai Allah na kira mutane kullum yana dokai mutane kullum yana neman masu aiki yana neman waɗanda suke yi misi aiki ma'aikatan su kullum yana dokai mutane kullum yana kira mutane to da kake ji nan ga Allah na kiran kiranka kenan to in ka ciyaye ta to za ka sai da na sani amma ka ji ka tashi yawan ka zo wurin allah to allah zai gyara maka bukata allah zai bari abin da yake yin duka ya zama maka lahiya allah ya bari ko kana wani akini akinka zai zama amfani zai zama maka amfani hallelujah jama'an kuna ji na ku yi hankuri ku tashi ku nemi annabi ku bari annabi isa ya yafe muku zunubanku duka saboda zunubinmu allah ya kawo annabi to daga john ya ce inda allah ya kawo na duniya kenan ya bara dansa almashihu wanda za ka gaskata da shi duka shi allah zai gafa ta maka zunubanka duka sai ya bar yi amfani da kai hallelujah in kana ji na abinda ya kamata ka fara yin ni ka zo wurin allah ka zo wurin danshi ka ce annabi eh, ni a dan allah ne ni na da zunubi da kuma zama mu duka ya zama zunubi ne to in ka ba in ka zo wurin allah zai gafata maka zunubanka duka ga shi annabi ya ce ina da kofanku ina buka ina saya da kofan na buka wanda zai ji na duka ya bure kofan nan zai shiga cikin zama da mai shi To in kana ji na annabi ya bu na buka ka kenan da ka shine zuciyanka in kana ji yau ka bure annabi kofa zai shika ya zama da kai ya yi amfani da kai to mi kake ji da yau in kana ji na ka bure annabi zuciya ka bure shi ya shika ya zama da kai in kana so ka yi haka za ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan adam ne na ji magananka ina da zunubi ina kiranka ka shika da zuciya na ka yafe muna zunuban da na yin duka saboda goben zama naka ina wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah to in ka yi wannan addu'a Allah ya yafa maka zunubanka duka kenan yanzu abin da ya suwara ni ka bari Allah yi amfani da rayuwanka abin da ya suwara ni wani cecin da ya kusa da kai ka shika cikin kai kuma ka bare kanka to in kana da wani abu da zaka tambaya ne ko akwai wani abu zaka kuma kara akwai namba zaka cira mu yi fira 0249 Two five one five nine four zero two four nine two five one five nine four to Jama. assalamu alaikum Allah ya dama inike so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini